ina tambaya ne akan ko ya halarta mace ta rinka tsotsan gaban mijinta wata ta sanya zakarinsa a bakinta ta rinka tsotsa kuma har ta sha maniyinsa wanda da ba ma yi da mai gidana daga bayan na yana sha'awa na rinka yi mishi amma idan maniyinsa ya zo bakina sai in zubar sai ya gwada min ɓacin ransa cewa yana so in rinka shanyewa to ko in na haɗe babu komai ya halatta baiwa Allah umuman Allah miki albarka duk irin wannan abubuwa a dunkule suke rayuwa irin ta aure rayuwa ce mai cike da abubuwa a ɓoye ƙarƙashin alkur'ani da sunna wanda aka wa miji ne da matarsa su ma'amalanci juna ta hanyar da ya dace da rayuwarsa a gida hanyar da zai iya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ta'ala dunkule maganganu masu yawa a wuri guda ya ce ya na al mahidi qul huwa adan fa'tadilu nisa a fil mahid ma'ana tambaye ka suke kan haila ko ya halatta a yi irin yadda yahuda suke yi a kicin abincinsu a ƙiyin komai da su ko ko yadda kirista nasara suke yi a cakuɗa su a yi komai da su tambayi ka suke akan haka sai qur'ani ya ce a'a jinin haila cuta ce a nisance ta ma'ana a nisanci mace kar a yi jima'i ta cikin haila amma idan ta tsarki to ku zo ta hanyar da Allah ya umarce ku ku zai ke mata kenan abubuwan da ba a yi a wajen aure ko rayuwar auratayya abubuwa ne wanda shari'a ta bayyana su karara kamar mutum ya zo matashi ta duburarta wannan haramun ne domin wa atuhunna min haythu amarakumullah haythu amarakumullah ay min qubulihin ta gaban su ake nufi ba ta bayan su ba ashe zai ke mu ta baya haramun ne ba tambayi da amfani sannan aya ta biyu ta dunkule maka wata maganar kenan can ana cuɗuwa da mace a kwanta da ita a rungume ta ai komai amma jima'i ne ba a da ita aya ta biyu a wannan gefen yana cewa nisa'ukum harsun lakum fa'atu shi itum Matayanku gonakin ku ne ku zai ke musu ta inda kuke so wannan aya ta inda kuke so sai waccan ta fassara ta ai ta inda kuke so ai ta inda Allah ya umarce ku biyu aya ta uku mai cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku rigunanku tufafinku ne kamar yadda kuma tufafinsu ne ibnu kasir Allah ya rahamshe shi da malam sa'adi a tafsirin sa yace saboda yawan cuɗanya da ake da ɗiya mace da mijinta har ma baka iya cewa kaza kaza kaza sai Allah ya musu kinaya cewa rigunan juna ne saboda cuɗanya sun koma kamar tufan juna ƙarƙashin wannan komai ana yi saboda haka ya kai ɗan uwa mai gida mai buƙatar mace ta roƙi kan al'aurarsa babu nasi ƙarara da ya haramta haka abinda ake tunani kawai shine malamai suke hangen mai cewa a'a yana hangen kamar a'a mazi zai fito shi mazi ittifakan najasa ne amma mani ba najasa ba ne a mahangar malamai mafi yawa ma abota hadisi a bayan ƙasa saboda haka idan ta yadda ka yadda duk wani abin da ka iya ba ku jin daɗi tana so kana so to in kun yi ba laifi ba ne akwai irin wannan da yawa a cikin tafai kamar na zainab zarqawi na ma'ashir zaujiya da yawa ana sayarwa sun gwada halicin haka da dalilai masu yawa na biyu idan har ta gwada cewa idan maniyinka ya zo baki ba sha'awar haɗewa to ai ba dole bane ta haɗe dan uwa watakila kai kana ganin ba komai ai abinda ba komai da yawa ba a yi domin yanzu haka akwai al'umma da na sani a ƙasar hausa da yawa ba sa iya shan koko kuma ya halatta in ta sha ko ya sha sun dinga amai kenan sai an kai su asibiti to me amfanin wannan shi cin abinci mubaha ne kala kalansa mubaha ne ba ga baki ɗayansa ba a in ci tuwo ko in ci waina ko shinkafa da miya wani dole zaɓa in dai harta in ci babu laifi hakanan shan wannan mane a bakinta ko da halan ne in ba ta so babu laifi ta zubar so da ɗan uwa ina maimaitawa rayuwa ta ɗiya mace da ɗa namiji a cikin ɗakin su biyu rayuwa ce mai sirri cikakke kuma irin wannan abubuwan wasu malamai ma suna karanta ba sha'awar a rinka bincike ko ana maganganu irin wa'annan haka har a waje balantana ma har a zo a ce a'a sai an kawo hujja ba kowane abu ne shari'a take neman hujjarsa a'a takan bar wa miji da mata wasu abubuwa dama duk abin da ka iya zama akwai yarjejeniya tsakanin juna kun aminta da juna wanda idan an yi shi babu cuta ma juna babu laifi kuna iya yin kayan ku amma ya zama shari'a bata ce haramun ba ne. akwai abubuwa dama ƙusassu, nusassu a magance a cikin shi ce ba a yin haka a zamantakewa kaza ma bai dace ba kaza bai dace ba to irin wa'annan ana gudan su ba a yi don haramu ne da fatan yar uwa ta gane kai kuma mai gida ka tsoron Allah kar ka tilasta mata abin da bai halatta ba in ta tsotso to in ta zubar babu laifi wannan ba laifi bane in ina tambaya ne akan ko ya halarta mace ta rinka tsotsan gaban mijinta watan ta sanya azzakarinsa a bakinta ta rinka tsotsa kuma har ta sha maniyinsa wanda da ba ma yi da mai gidana daga bayan namu yana sha'awa